aure don me kiyayya ba ta ba hada da kare aure ba taɓa kowa abinda ya taɓa karya a ya shafi duyan karya ina mala kudin kanawa kadan tota kuna ya saura bakin ruwa don ɗanci kunama ba da ruwa ba yake shi saura zaune bakin kasa koma tande e tari shi can ga kwazo zuwa dan kwado um dan uwa um kai min dalili dan uwa um kai min kayan goyo ka koma da ni can ruwan ketari kwado bai ci ba sai shi duwun shi ka fada cikin ruwa tsakanin rafi shekuna maya halbi kwado ta baya da kwari kara wayo na mutu wayo wayo na mutu je mu bi mu mutu don da kai za saura cikin ruwa na yi kataba kidi kataba karatu na duniya don cuta da jinya halin du halitta shekalo kabera da sata da tawa